Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. je ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. je ka kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a Assalamu alaikum Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar maku da shirin da rashin ta yi. Sau tari akan ce matasa na iya neman jari daga bankuna idan suna da shirin yin kasuwanci ko kuma za su kafa masana'antu, amma kuma idan sun je bankin sai magana ta canza. Yau shirin ya gayyato Malam Yashau Aliyu masanin tattalin arziki da harkokin bankuna ya waye mana kawuna akan wannan lamarin. Wai me yasa matasa ke samun matsala wurin samun bashi a banki? wato abubuwan da kan sa matasa ko kuma ƙananan 'yan kasuwa ko eh, domin kasuwanci ya hada da matasa da manyan mutane da mata eh. to akwai abubuwa da dama saboda mm. matasan sun kasu kashi uku a nazarin da na taba gabatarwa shine akwai matasa waɗanda da gaske suke yi su yi abin sun kuma san abin na ɗaya kenan na biyu akwai matasa wanda suna son su yi ne amma suna son su jaraba ne domin ba su taɓa yin abin ba suna je so su jar bani hmm. sannan banki zai fahimce su a haka na uku kuma akwai wato categorization wato akwai matasa maza waɗanda suke da himma sannan akwai matasa mata waɗanda su ma suna da zimma amma sun kashi kashi biyu akwai waɗanda suke da capacity ma'ana sun san abin da za su yi eh. to galibi abubuwan da sukan taso irin wannan idan aka je neman aka je neman a kudade a bankuna bankunan suna da tsare-tsare tsare-tsaren suka suke kuma ba wai tsare-tsare ne na matasa ba su yi tsare-tsare ne na neman riba wata suke riban kuma ba karamin riba ba kuma riba wata suke ba a gajeren zango ba har a dogon zango to irin mm-hmm. waɗannan abubuwa da bankuna suke da shi a ƙasa su suke da taimakawa wajen hana matasa waɗanda suka zama suke da capacity wato suka kai hmm. girman su nemi kuɗaɗen zan baka misali kamar duk matashin da ke arewacin najeriya duk yadda za a yi wannan matashi ya san noma to amma noman wani iri yake so ya yi hmm. misali zan maka noman kifi zai yi ko neman masara zai yi ko noman shinkafa zai yi to duka in an amince zai yi noma to ana neman gona to yana da gonan a ƙasa ko ko yana neman kuɗi ne har ya sai gona har ya zuba abin da zai yi a wannan gona to kaga abubuwa ne hawa hawa wanda suke da girma waɗanda zai yi wuya matasa su kai ga cimma abu wato minimum standard da banki ta tsara eh, na ɗaya kenan na biyu kuma mm. ina. ina ji amma idan babu yadda za a taimake su duk waɗannan ƙa'idoji da ka fayyace idan babu yadda za taimake ta yaya za su fara mutum yana da eh, ƙwazo yana da tunani ya san abin da eh, zai yi amma babu jari an ce kuma ya je banki banki kuma ka ce suna da tsare-tsare da yawa suna kuma neman riba haka yake to haka yake eh to ai zan baka wato na faɗi wahalhalun abubuwan ne kafin in faɗi yadda za a sauke su to madalla kuma mm-hmm. yawa irin waɗannan wahalhaloli na banki kenan to a hukumance akwai hawa biyu akwai wacce hukuma za ta shigo kai tsaye ta ba bankuna kudaden nan in ta ba da bankuna kudaden nan ta sauwaƙe yadda waɗannan matasa za a ba su wanda suka cimma waɗannan burka na ɗaya kenan na biyu kuma akwai waɗanda za a haɗa hannu da kamfanoni mhm. waɗanda suka riga suka girma kamar misali duk kamfanin da ke yin fulawa kaga yana bukatan alkama ya siya eh. a kasuwa. Eh. To akwai abubuwan da za a dawo wajen kamfanoni a bangaren eh, wato department da suke siyo alkama sai a samar da waɗanda za su zo su rinka taimaka mu matasan da ke da ƙwarewa da kuma suke da capacity na wanda za su iya samar da alkama ɗin nan ta hannun kamfanoni wato kaga dole sai dai hukuma ta shigo ta ba bankunan kuɗaɗe sannan ta rage yawan kuɗin ruwa da za ta ɗigo da za ta da za ta samu na abubuwa haka kuma su kamfanoni eh. na'am wannan misali da ka bayar idan matashi zai je so ma kamfanin fulawa wa zai bashi kuɗin sayan fulawa a ƙauye eh shi ne nake magana kamar yanzu eh. misali kamfanonin ai akwai kamfanonin da za su zo su same ka sai in ka zo za ka siyo fulawa a gwamnati ta taimaka ma kamfanin kamfanin kuma sun amince za ka iya siyo alkama to za ka zo kamfanin ne kamfanin su taimaka maka ko da da wani kashi mai girma ne na wanda za ka je ka siyo musu ai galibi mun samu labarin cewa wasu daga cikin ma attajiran ƙasar nan kamfanoni ne suka sama musu da kuɗaɗen da suka rinka saya musu gyaɗa kamfanoni ne suka sama musu kuɗin da suka rinka siyo musu auduga wanda aka tara sosai a yau kuma attajirai ne masu girman gaske saboda tun a farko kamfanoni suka taimake su suka ba su waɗannan kuɗaɗe to me yasa ba za a kawo tsarin da za a gwamnati a wannan lokaci ke empowering waɗannan matasa ta irin waɗannan hanyoyi wanda to to ana malali me yasa gwamnati ba za ta bi irin waɗannan attajiran ba su kansu a ce su aje wani abu a ƙasa da zai taimaki irin matasa da za su je su sau kaya suna kawo musu e to shi ne nake ba da shawara misali kamar da na baka ai eh. shi eh, tajiran kamfanin za a tafi ba za a tafi wurin mutum ba ne kowane irin kamfani a tajiri yake da shi za ka iske cewa yana siyan wasu abubuwa ne da asro material daga wajen kananan mutane to a cikin kananan mutanen za a fada da wasu ƙanana daga cikinsu waɗannan ƙananan kuma za su daɗa fadida wasu kuma su taimaki wasu manoman to wato akwai value chain da ake cewa value chain shine yana da multiplier wanda idan ka taimaki wannan shi kuma zai taimaki wancan wancan zai taimaki wancan yanzu bari baka misali a jihar Kaduna eh. akwai akwai akwai shiri da gwamnati ta kawo karkashin World Bank wanda ake siya ma matasa kifi a je a gida musu wajen kiwon kifin mm. sannan sai su je sai su zauna su kula da su wannan maganar da ke akwai kanwata wacce ta amfana da miliyan uku a irin waɗannan kuɗaɗe waɗanda ake ake taimaka musu to kaga inda habbancin duniya zai zo da irin waɗannan mm-hmm. a ƙarƙashin gwamnatin jihohi to gwamnatin tarayya nauyin ya fi ƙarfi a kanta saboda saboda suna tare da talakawanta sannan kuma idan waɗannan talakawa ne suka yi aiki shine za su ba da gudunmawa ma gdp wanda shine zai kawo wato ci gaban tattalin arzikin kasa to wannan bayanai suna da kyau sai dai shin gwamnati na da niyyar yin wannan kamar gwamnatin eh, tarayya wannan kuma eh, wato gwamnatocin duka sun fito da wasu abubuwa ne waɗanda misali kamar shirye-shiryen da aka kawo ko na anko program ko na eh, ko na wani taimaka ma dai matasa za ka iska cewa abubuwan ba su kai saboda yawan mutanen ƙasan abubuwan ba sa iya ratsa mutanen ƙasan saboda mene kullum ana ba da wrong projection bari ba ka misali kamar shinkafa mm. wacce eh, aka kusan ko ina ana cin ta a faɗin Najeriya za ka iske cewa capacity da ake da shi a yanzu duk da gwamnati ta ce an samu capacity da ana da capacity na eh, eh, ton miliyan biyu amma yanzu ya ninka zuwa ton miliyan hudu amma a ɗan iyaci ana ganin sai ya kai ton miliyan shida to wannan gibin na ton miliyan biyu zai iya sauko da wannan gibin da aka samu na ci gaban eh, da aka samu kamar daga miliyan biyu zuwa miliyan hudu saboda mene saboda idan baka san a yawan mutanen ƙasan ba da yawan matasan kasar da yawan masu son abin mhm. to kullum ba za ka cimma burinka da kake so na yaye talauci ko kuma na ci gaban tattalin arzikin kasa wanda ko da yaushe sai gwamnati ne da kanta takan fito da waɗannan abubuwan ba wanda zai wannan tsafin saboda duk wanda ka gaisa a cikin kasuwa ya shigo ne don riba haka Adam Smith ya faɗa. Eh, wato eh, duk wannan gaskiya ne. Dole in ka je kasuwa ka je ka je ka je neman riba ne ba wai ka je kawai bane kai ta kallon mutane ba wanda ya je wani aikin Allah eh. gaskiya ne eh. to kaga tunda haka ne to gwamnati kuma da take karɓar haraji take kuma samu wasu kudaden shiga to har yanzu launin waɗannan mutane da samu musu da muhallin noman saboda misali za ka yanzu ka ɗauka ina so in baka ne a sauƙe mhm. sai ka ɗauki wanda ya ɗauki ciwon shanu a cikin Najeriya hmm. sai kuma ya kai lokacin da aka ce a gaba ɗaya a wannan yankin ba za a yi noman shanu ba in kuma aka zo neman shanu to za a kwaci shanun domin ba a yadda yi kaza yi kaza ba sannan ba a samar da muhalli ba to wace gwamnati wani tallata ne yake samar da muhallin da zai noman shanu a irin waɗannan yanayi to mm. haka ya shafi noman shinkafa haka ya shafi noman kifi haka ya shafi kowane irin noma za ka yi a ƙasa domin kowane irin yanki na ƙasa akwai dokokin da ƙasashen da yankin suke da shi akan wato land laws waɗanda zai iya ba bako ya zo ya yi ko mm. kuma ɗan gari ya zo ya yi ko kuma mai zuba jari ya zo ya yi. Jama'a a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba. A madadin bakon namu Malam yashau Aliyu da waɗanda suka shirya mana sauti, ni salo Garba ke cewa ku kasance lafiya. Kuɗi a kashe su hanya mai kyau. Kuɗi a kashe kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami kashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Malam duk cinikin da kake dowu ya shige daɗin shi in ka sami kuɗin ka zaza inda kai ne ya bada su je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya